tarihin Afirka. Les archives d'Afrique à la Foka. Bonjour à tous et bienvenue. Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. have discovered our identity. A yanzu mun san ko musu waye. We Wannan karfi da muka samu na nuni da ainihin kwazon 'yan Afirka daga yanzu dole tunaninmu ya zama ɗaya. Mu yi cikakken tsari da aiki tukuru don ci gaban nahiyar mu. Ta wannan hanya ce kaɗai za mu iya kawo ƙarshen duk wani cikas da wulakancin da 'yan mulkin mallaka suka nuna wa al'ummomin mu tsawon shekaru. Unir l'Afrique. En Haɗa kan ƙasashen Afirka don yin gogayya ko yaƙi da tsarin nuna fifikon ƙasashen Turai shi ne burin wannan mai ilimi da ya samu takardun shaidar kammala karatu da dama. Wanda ya iso ƙasar da ake kira a lokacin Gold Coast a watan Nuwambar 1947 cikin jirgin ruwa daga Liverpool a Birtaniya zuwa ƙasarsa. Wannan kuwa bayan ya share samar da shekaru goma a ƙasashen Amurka da Ingila. Ya dawo ne da tsarinsa na neman bunƙasa ƙasa a fannin tattalin arziki da kuma siyasa, inda ya zama magatakardan sabuwar jam'iyyar siyasa ta UGCC, wato United Gold Coast Convention, wacce ta samu bayan haɗewar jam'iyyu biyu na ƙasar da a can baya ba sa gamace shi da juna, wanda ake baiwa albashin kuɗin Ingila fam ɗari ɗaya da kuma sabuwar mota ta aiki a lokacin ko kafin jirgin ruwan da yake ciki ya sauke shi ya tabbatar da cewa wannan sabon mukami wata dama ce ta bayyanawa tare da yada manufofinsa na kishin afirka sai ku biyo mu a cikin shirin na musamman da muka ware domin tunatar da ku rayuwar kwame nkurma. Yayin da ke dawowa gida, Kwame Nkrumah ya yi amfani da yada zangon da jirgin ruwan da ke dauke da shi ke yi a wasu manyan biranen Afirka. Inda a Freetown na Saliyo ya gana da Wallace Johnson, wanda suka yi aiki tare lokacin taron Manchester a Ingila. A birnin Monrovia na Liberia kuwa, ya samu ganawa da William Tobert, wanda suka san juna a Amurka wanda daga bisani ya zama shugaban kasar ta Liberia. A tashar ruwan Takorodi ne ya samu kyakkyawan tarbe dangane da isowarsa gida. musamman daga mahaifiyarsa wacce cikin farin ciki ta bar ƙauyensu na inzima zuwa takuwa inda ya dakata don hutawa bayan share shekaru sha biyu baya kasar da ƙyar mahaifiyarsa ta gane shi musamman saboda wasu haƙora biyu na banza da ya ɗora a amurka waɗanda suka ƙara ɓatar masa da kama duk da cewa mahaifiyarsa na ƙaunarsa sosai. Au moment où Kwame Nkrumah débarque en Gold Coast, le pays est menacé par... A lokacin da Kwame Nkrumah ya iso gida, ya taras da wata babbar matsala da ke shirin hana ruwa gudu ga tattalin arzikin kasar, tare da sanya yawancin manoma cikin halin kakanikai. Wannan wata cuta ce da ta kama itacen koko a kasar wadda daga bisani ta rikide ta zama annoba da ke yaduwa ta hanyar wasu kwari Kuma noman wannan ice na cikin hanyoyin da ke samarwa jama'a kudaden shiga masu tarin yawa. fiye da sauran fannoni na noma. A 1943 ne aka gano wannan cuta a yankin Ashanti, kuma duk da kokarin da masana a lokacin ke yi na bincike sun kasa samar mata da magani daga bisani dai manoma suka gano cewa dole sai sun sare itacen na koko kafin su rabu da wannan cuta wannan kuma na zuwa ne lokacin da farashin koko ya tashi a kasuwannin duniya abin da ya zame wa manoma tamkar wata ara da tsakarka a lokacin akwai itacen koko sama da miliyan 400 a kasar kuma kusan rabin su ne aka sare yayin da wasu dubu arba'in da bakwai suka bata facteur d'aggravation de la situation, c'est ce moment même. A cikin wannan yanayi ne sojoji baƙaƙen fata da ke wa turawa mulkin mallakar Ingila aiki suka fara wani bore don nuna rashin jin daɗin su game da yadda ake musu rikon sakainar kashi bayan yakin duniya na biyu kusan su dubu sittin da uku ne suka yi yaƙi ƙarƙashin ingila a yankunan gabas ta tsakiya da ƙasar bama don murƙushe dakarun ƙasar japan a waɗancan yankuna an ba su 'yan kuɗaɗen da ba su taka kara suka karya ba kafin a je aiki ko ritaya abinda suka ce san baya isa su rayuwa kuma wannan lokacin ne kwame nkurma ya gana da magabatan jam'iyyar ugcc da yake sa ran ya zama shugabanta a gaba ya lura cewa jam'iyyar ko asusun ajiya ba ta da a banki don haka ta ina zai dinga samun albashi dole ya haƙura yana wa jam'iyyar aiki a matsayin ɗan sa kai maimakon fan ɗari kwame nkurma na samun fan 25 ne a matsayin albashi takwas ga watan fabrairun 1948 na matsayin babbar rana a tarihi lokacin da 'yan kasuwa farar fata sakamakon fushin jama'a da rashin kuɗin da suke fama da shi suka amince su rage farashin kayayyakin masarufi na yau da kullum yayin da a ɗaya ɓangare tsoffin sojoji suka kaddamar da wata zanga-zanga da jerin gwano zuwa fadar gwamnati da ke birnin akara sojoji ne da 'yan sanda aka baza don tabbatar da tsaro a tsawon titunan birnin da tsoffin sojan za su ratsa zanga-zangar da aka fara ta lumana ta rikide zuwa tashin hankali ta zama gwagwarmaya ta ala dole sai an saurari masu yinta kai tsaye tsaffin sojojin suka juya akalar zanga-zangar zuwa gidan iyalan gwamnan farar fata abinda sojojin ba su amince da shi ba nan take wani babban hafsan soja da ke tsaye bakin gidan ya kwaci bindiga daga hannun wani soja ya rika harbi a cikin masu zanga-zangar take ya kashe tsaffin sojoji uku daga nan ne fatar zuma ta barke tare da kwasar ganima cikin shagunan fararen fata tare da kona wasu cikin kankanin lokaci a birnin akara al'amurra suka rincaɓe a hakan aka kwashe tsawon dare yayin da da safe masu zanga-zangar suka balle babban gidan yari tare da sakin fursunoni baya ga birnin akara dukkan manyan biranen kasar su ma sun tsunduma cikin wannan gagarumar zanga-zanga kamar da a birnin kumasi kofariduwa da sauran yankuna abinda ya sa ta zama ta ƙasa baki ɗaya a cikin kwanaki biyu na wannan tashin hankali mutane 29 ne suka rasa rayukansu yayin da wasu 200 suka jikkata Kwame Nkrumah ya aike da sakon tangarahu zuwa birnin London na neman bukatar tuɓe gwamnan farar fata daga mukaminsa. Sakon da ya yi matukar fusata magabatan Ingila, kuma nan take aka kama shi aka tsare. 'Yan kwanaki bayan sakinsa, Kwame Nkrumah ya fitar da wata sabuwar jarida mai suna Accra Evening News. Wannan jarida ta janyo masa farin jini ainun tsakanin al'ummar kasar. Daga nan ne fa Kwame Nkrumah ya fice daga jam'iyyar UGCC don kafa tasa jam'iyya mai suna CPP, wato Convention People Party. jigon tafiyarsa shine mu mulki kanmu da kanmu ba kashe juna ba ya dage ainin wajen samun yancin kan kasar tare da samun cikakken haɗin kai don bunƙasa tattalin arzikin yammacin afirka nahiyar mu ko shakka babu ta wuce saura wajen iya samar da wutar lantarki ta hanyar amfani da madatsun ruwa kashi 44 cikin ɗari na arzikin duniya na a yankinmu na afirka ne abin takaici a ce har yanzu ba ma iya samar da ruwan sha mai tsafta ga al'ummar mu, babu hanyoyin sadarwa babu masana'antu babu yarda tsakaninmu dole mu yi amfani da albarkatun da allah ya bamu don magance waɗannan matsaloli bai kamata ba a ce manyan kasuwannin duniya suke saka farashin kan albarkatunmu irin su zinari lu'ulu'u karfe da sauransu a turai har amurka kashi hamsin da biyu na zinarin da ke kan kasuwanni ya fito ne daga nahiyar afirka kashi sittin da shida na lu'ulu'un duniya na fita ne daga afirka sinadarin uranium da ake samar da wutar lantarki namu ne gajen karfe da ake kera na'urori da sauran injina da wayoyi ga kuma platinum duk da wannan ɗimbin dukiyar da ake fitarwa bamu da komai sai 'yan ƙananan kamfanoni alhali komai na fita ne daga nakiyar mu. A watan Janairun Kwame Nkrumah est arrêté A watan an kama Kwame Nkrumah a lokacin da yake jagorantar wata zanga-zangar ƙin jinin gwamnati. sai dai daga inda yake tsare a gidan yari ya ci gaba da baiwa magoya bayansa umarni ya dage dole sai jam'iyyar ta cpp ta gabatar da 'yan takara don neman dukkanin kujeri a zaɓukan watan fabrairun 1951 duk da cewa yana tsare ya ajiye tasa takara ta neman wakiltar mazaɓar akara ta tsakiya ranar alhamis 8 ga watan fabrairun 1951 kusan dukkanin mazaɓun ƙasar a ko'ina jam'iyyar cpp ta kwame nkurma ce ke gaba duk da cewa yana gidan kaso a mazaɓarsa fintinkau ya yi wa sauran 'yan takara majalisar dokoki a wannan zaɓe take jam'iyyarsa ta buƙaci a sake shi sannan ya nemi ganawa da gwamna adam clark wanda sam ya ƙi amincewa ya gana da nkurma amma ya ba da izini a sake shi bayan ya fito daga gidan kaso gwamnan ya umarce shi da ya kafa a sabuwar gwamnati abinda Nkrumah ya amince saboda ya san cewa yanzu iko ya fara dawowa hannuwan 'yan ƙasa. Ita ce gwamnatin farko da Nkrumah ya kafa don shirya kokowa zuwa ga neman 'yancin ƙasar. Gwamnatin da baƙaƙen fata suka fi yawa a karon farko lokacin da ake kiran ƙasar Gold Coast. Sai dai fa matsaloli na tafi. Rashin ƙwarewa sannan da zagon ƙasar da 'yan mulkin mallaka ke yi wa sabuwar gwamnatin sun sa ta fara rage farin jini ga al'ummar ƙasar. Nkuruma da ya zama sabon firaminista da shirin kokowar nema wa kasar Gold Coast 'yanci daga turawan mulkin mallaka na Ingila. Fatan da yawancin 'yan kasar ke da shi lokacin zaben 'yan majalisar dokoki ya fara dushewa. Yayin da Nkuruma ke shirin tunkarar matsalar koko da ke zama ginshikin tattalin arzikin kasar, wadda yawancin manoma suka dogara da ita don samun kuɗaɗen shiga. sai dai inkurma zai ci gaba da aiwatar da siyasar gwamnatin da ya gada na kashe itatuwan koko da basu da lafiya abin da ke bakantawa manoma ransu musamman ga waɗanda sababbi ne wajen rungumar wannan sana'a ta noman koko wani sabon hali da ake zargin in kurma da shi shine ɗaukar kai da kuma rashin sauraron manyan sarakunan gargajiya na ƙasar musamman ma na yankin ashanti saboda haka a cikin 'yan shekaru farin jini nkurma ya zube warwas a yankunan da aka fi noman koko cikin wannan yanayi ne ɗaya daga masu arzikin koko a yankin na ashanti mai suna bafo a koto ya kafa tasu jam'iyya mai suna nlm wato national liberation movement jam'iyyar da ke kirarin kafa gwamnati mai adalci tare da tafiyar sauraron jama'a burin wannan sabuwar jam'iyya ne kawo ƙarshen barazanar jam'iyya mai mulki da kuma kawo ƙarshen yamutsi sannan da kira a darajanta sarakunan gargajiya da kare al'adun kabilar ashanti ra'ayin da ya samu karɓuwa ga al'ummar yankin a cikin gaggawa cikin kankanin lokaci jam'iyyar ta zama babbar jam'iyya a fagen siyasar ƙasar jam'iyyar da ta fara zama babbar barazana ga burin kurma na samarwa kasarsa 'yancin kai duk da wannan adawa da yake fuskanta har zuwa ranar 6 ga watan maris na da 1955 kwame kurma ne firaminista kuma shugaban gwamnati yanzu kokowa ta kare gane da ke matsayin kasar ku wadda kuka fi kauna a yau ta samu 'yancin kanta ta zama mai cin gashin kanta daga yanzu har abada dole mu canza ɗabi'u da tunaninmu ya kamata mu san cewa mu fa ƙasa ce mai 'yancin kanta ba wai wacce ake wa mulkin mallaka ba Ce soir-là, la Gold Coast devient la première colonie d'Afrique subsaharienne accéder à l'indépendance sous le nom de Ghana. A wannan rana, kasar da ake kira Gold Coast ita ce kasa ta farko a yankin kudu da Sahara da ta samu 'yancin kanta da ta canza zuwa sunan Ghana. daga wannan rana dai kwame nkrumah ya zama abin koyi ga daukacin 'yan gwagwarmayar neman 'yanci a kafa nahiyar afirka bayan samun 'yancin kai yanzu burinsa shine aiwatar da siyasarsa a mataki na biyu lamarin da yake ɗauka da matuƙar muhimmanci wannan kuwa shine mayar da nahiyar afirka dunkulalliya ta hanyar kafa gwamnati guda wannan siyasa ta sa dole ne ta sanya gwamnatocin kasashen da ba su samu 'yancin kai ba ɗaukar mataki a watan afrilu na 1957 Nkrumah ya kai ziyara aiki ga makociyar ƙasar wato Cote d'Ivoire. A nan Abuja, shugaba Nkuruma na ziyara ne a wannan ƙasa mallakin Faransa. Ta hanyar diplomasiya dai ne Dr. Nkuruma ya buƙaci yin wannan ziyara a ƙasar ta Cote d'Ivoire. Ziyara ce ta musamman amma kuma tare da wata babbar manufa. Yayin liyafar cin abincin dare da aka shirya masa a daren Asabar, Minista Ufot Bwan ya ce masa dole ne a jinjina wa ƙoƙarin Nkuruma na samar wa ƙasarsa 'yancin kai. To amma mu a Cote d'Ivoire akwai mu da tamu hanya da za mu ɗauka ta ruwan sanyi sannan da adalci tsakanin al'ummar mu daidai da sauran ƙasashe renon Faransa.

Za mu yi wa yankunan da muke wa mulkin mallaka ta yi tare da baiwa al'ummominsu damar cimma burinsu na samun 'yancin kai, amma ta hanyar kada kuri'a. Masu son samun 'yancin kai za su iya samu nan take. La communauté, c'est donc ce que le général de Gaulle compte soumettre à référendum aux Africains dès le mois de septembre 1958. al'umma ta zaɓi makomarta shine ta da general de gaulle ya yi wa yawancin yankuna ko su ƙara tsayawa ƙarƙashin mulkin mallaka ko kuma a basu 'yancin kansu tun watan satumbar na 1958 ne aka fara wannan zaɓe da ake kira wi da no a faransance kamar yadda ake kiransa cewa jin ra'ayin jama'a na yankunan da ake wa mulkin mallaka sai dai a ganin kwame kurma haɗin kan ƙasashen afirka shine mafita a gare su muddin suna son samun ci gaba a cikin gaggawa wannan ne ya sa ya shirya taron kasashe takwas da suka samu 'yancin kansu a birnin accra a 1958 wannan shine farkon dogon burinsa na haɗa kan kasashen afirka wanda za mu yi dubi a game da shi cikin shirinmu na gaba zukuwa a madadin dolphin misho olivier raoul da kuma alain fuka sai kuma sashen hausa na rfi da ke ɗaukar nauyin fassara da kuma haɗa wannan shiri muke fatan sake saduwa da ku a makon gobe domin sauraron wani sabon shiri na tarihin afirka a huta lafiya ọmọ onípadà mu. not catch any day. Remember the maid, be better one man. I have the bill. Then when they get so to a watch what me, meant to be in Kawano, oh. meant to be in Kawano. He went eh? in yɛgye nyami, asɛm ɔka akyirɛ adam yi dɛ memba dɛ me ɛbi sɛ woabusu de naso mɛyɛ ama wɔ mɛyɛ ama wɔ koraa mɛyɛ ama wɔ adam e mɛyɛ ama wɔ koraa ɛno nti ɔma adam da hɔ ɔyii ne mfepra ba ko pɛ abebɔ bɛsie yi so bɛsie yi wa kuke nizil pinyan damara abrafo wa fred snake o fantifo wa fred nọwọ nkrafo of fred nanufu simafo wa fred nawọ frenchifo wa fred sẹpẹn ebe awọ kuke nizil pinyan damara send I got to wait your baby to you. I'll be brave if you there. If I get a that I am Sunday, baby, I am Papa. Mocha say, Rattle, not a wire old man. Or did you be around all the man's said, Whoa, wire old man.

nti abɛyɛ dɔ papa ɛmra ifu ka damara maka damara obi dame ta ɔdere kɔ obi dame ta